ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم جمعة sannan kuma watakila ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata namu na shawwal wanda ya dace da 23 ga watan shawwal bayan jira ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina 1442 sannan kuma yau ya dace da 4 ga watan shida miladiyar ta shekara 2021 sannan muke rukwai da ta damu duniya da rayuwa da ka bayan wasu da muka samu mai tsayi cikin ramadan isha Allah karatunmu na bayan asuba zai karshe cikin wa'ina littafai guda biyu littafin farko ta azi musfara na sheikh abdulrazak ibn abdulmufti al da. za ka daina cikin cikin mu cikin madina ya yi littafi a kan girmama lamarin sallah mana girmama sallah to ta yi manan allah ya kara mai albarka da tsawon rayuwa da lafiya ya saƙuro wannan suna ne daga littafin imamul marwazi ta'azimu qadri sala mana shekaru dubu da ɗari biyu bayan da suka wuce akwai wani malami da ya littafi yake ce mai girmama mai wannan sallah mana ke ita sallah an jari ana wasa da ita kenan to da ka imam muro da ya lissafi ke kake mai girmama sha'anin sallah to ta yi mana ya sakuro sunan wannan littafi na ce da wata littafi to insha Allah da mun karanta wannan littafi da kuma littafin al-usul salasa na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala usul salasa na mana Abdul Wahhab sannan mun gaban shirin da Sheikh Usaimin mai. da kuma shirin da sheik abdulmuhsin alkasimi ya yi insha Allah fa'ida haka shine a daura mutane zuwa ga Allah ma da su maganganu da suke fitowa daga bakunan mutane maganganu mai wanda idan mutum ya sani to zai iya bar addinin Allah to za ka sai kasance mutum ya kasance yana bautan Allah ala basiratin akan ilimi da duk wata kalma da mutum ya fada to Allah dai mai hisabi a kansa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sannan kaga muka ce yau 23 ga watan shawwal to kuma akwai azumi da manzo Allah ya sunnata al'umma a wannan wata mai albarka wani azumi kenan sittu shawwal azumi guda shida a cikin shawwal manzo Allah ke cewa man sama ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر mana mutum da ya azu wata ramadan da ya azumin ramadan talatin ba ta da ya yi kokuni ba mu an takura mana mun koma azumi talatin a to wani za ka bayani ga wallah kai shuru ba ruwanka za ka an ake kai talatin ishirin da tara ka yi wanda ce ka yi in yayi laifi to shi da hausa ga wallah ba kai ba za ka da mazalla ke cewa man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ثم سمن جاي أذن وسن رمضان فنكو بعد رمضان سيب بعد وسن رمضان دا يقول شدا أسكن شوال وكمن يأي أذن شكراني إن جمع الله صلى الله عليه وسلم وكذا لا شك أن حديث ينلو كأدوه من ذلك إرقاتك azumin kwana ثلاثين da shida bai ma kai wata ɗaya da rabi ba a ba ta zara don ta yi shekara kana azumi ta wannan gata ne sosai to da kuma zan da ke tare da safe yake azumin ramadan da ba ka ladan ta yi azumin kwana ɗari uku ne sannan kuma azumin kwana shida sai a ba ka ladan ta yi azumin kwana sosai to ga ta eh, ɗari uku kana sassan da maka ɗari uku da sassan to ko wani shi ne adadin kwanakin shekara na kalandar musulunci ba sa wuce kwana 360 to kawai ke da kawo ban Allah na cewa yanzu in kai wannan azumi za ka iya hutawa ko da wata son azumi to kana da lada ne an ba ka ladar ka a mutu wannan shekara to kaga za shi ka wannan gara kwasa ne wanda Allah ya ba wannan al'umma ta mutan Allah sallallahu alaihi wasallam babu al'ummar ta zama wannan gara kwasa da ka al'umma baya ita ga abubuwan da ke kansu mutum da ya aiki mai yawa sannan ladar ɗan kaɗan ne mutum ya yi zunubi a ce a to ai yanzu sakamakon ku ka fara ku shi sai kuka yi kawo na ku kawo mutane Allah Musa bani Isra'i to kaga na shi wannan al'umma saboda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu yana santa da rahama da wannan kasance wannan al'umma saboda Allah suka kasance su ne mafi yawan yan aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su ne al'umma ta farko da za su shiga aljanna in ji Allah wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya da lahira za ka mu shiga cikin wannan littafi na ta'azimu sala na shek abdurrazak ibn abdul muhsin badr ya kamata mai shimfiɗa a kan muhimmancin kiyaye sallah asuba a cikin jami'i za ka akwai fa'ida guda goma in ka so ka ce sha ɗaya na muhimmancin kiyaye sallah asuba a cikin jam'i kamar yadda annai muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jaka da ya ambata cikin hadisan shi wanda suka wuce daga wakil annai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'idar farko fa'idar farko don mutumin da ke kiyaye sallah asuba tun da yanzu kaga rami ta azumin sallah girma sallah ba saboda ita wannan sallah ta asuba da sallar lasa suna cikin sallarin da in ka kiyaye su to zai yi mai wata sallah ta zo ta wuce ba kai ta akan lokaci ba sallah asuba da sallar la'asar da wuce mai dalilin siya da sallar da Allah sallar ba sallar sallar ne guda da suke taimaka wa mutum wajen idan mutum ya kiyaye su to shi ma Allah zai mai tsago mu shi wajen kiyaye salloli duka kamar mutum ya gaina wasa su to na tabbas na shakka mutum ya kai shi gabbara uku akwai yar damuwa ya kamata ya gyara ta za ka fa'idar farko don mutumin da ke sallah a suwa cikin jami'i to lallai da shiga cikin kiyayewar Allah bana yana cikin kariya ta Allah ko na don mutumin da ya taɓo shi mana yana fada da Allah ya ka manzo Allah ya fada jundub ibn abdullah ibn sufyan al-bajri da Allah ya dade shi sabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallar subha fa huwa fi zimmatillah don mutumin da ya sallah asuba a cikin jami'i kenan fa huwa fi zimmatillah yana karkashin kulawar Allah yana karkashin lamun cewar Allah yana karkashin amincin Allah yana karkashin alƙawarin Allah ذاكم ذلك فلا يطلبنكم فلا يطلبكم الله min zimmatihi bi shay ya kuma musulkar ku yadda Allah subhanahu wataala ya neme ku da wani abu cikin alƙawarin shi cikin amanar shi bawon shi sallah a cikin sallah asuba cikin ka zo ka zage shi ko ma ka kashe shi to ka ebo yaƙi tsakanin ka da Allah za ka mazallaka ta fa'in na man ya tsirubu min zimmati bi shay yudrikuhu lallai duk wani mutum da kan sai Allah subhanahu wataala ya neme shi da alƙawarin shi ko kuma da amanar shi to lallai ana je da shi wannan mutum sannan kuma Allah subhanahu ya gurba da mutum a cikin jahannama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malama hadisi yan albarka Allah ya ƙara musu rahama suke cewa ba na wannan hadisi ba shine mutumin da ya sanna asubahi a cikin dare yana cikin lamun cewar Allah da amanar Allah da alkawarin Allah za ka duk mutumin da ya cutar da wannan mutum to lalle ya rowa ya warwar alkawarin Allah subhanahu ta'ala sannan kuma lallai Allah subhanahu ta'ala idan ya kawo mutum saboda ganganci da yi da kuma sakaci wajen taɓa bayan Allah to tabbas mutum ba zai kauce ba Allah zai kawo mutum fa'idar farko ta sallah asuba shine mutum idan ya yi ta a cikin a wannan rana yana cikin kulawar Allah ka'ida ta biyu idan mutum ya yi sallan asubahi a cikin jami'i to yana da ladan mutumin da ya tsayi wanda rawar gida ladan tsayi dare baki daya musamman ramadan ya wuce ramadan ya wuce to kaga yanzu wani sirrin ramadan ya wuce kwana 23 baya to shi ma sai bai bai da sallar tarawih ya yi bai da tahajjudi ya yi bai da kiyamun laili to ka sani bayan ramadan ya wuce idan ka kiyaye sallan asubahi a cikin jam'i da sallan isha a cikin jam'i da aka saurari kiyamun laili usman ibn affan sahabi na albarka Allah ya tare shi halifan mazan Allah na uku yake cewa manzon mu Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla al-isha fi jama'atin don mutumin da ya sallar isha'i a cikin jami'i to kaga duk da sai a jama'atin jami'i jami'i fa ka annama qama nisfal kaman yayi tsayuwar mu dare da ka rasa hudu zara a zo a yi Wataƙila limami ya kai minti goma in ya tsawaita sallan a fara cewa ta yi sallar ta yi tsayi to kai hakuri kuka yi sallar ta minti goma da limamin to lallai kamar ka yi tsayuwar mu dare ne in ji annabi wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man salla subha fi jama'atin fa kana ma salla laila kull da ka idan mutum ya kan ya yi sallah ya cin jami to kamar yayi yi dare ne baki da in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to banki muke rubuta ratar da mu duniya da lahira la shakka labarin sallah lamari ne mai girma sosai manzo Allah yana kai shi mutuwa yana cewa sabon shi as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ya ku na. ina gudanar kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abin da damar ku ta mallaka na bayi in inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ida sallah asuba a cikin jami'i fa'ida ta uku duk mutumin da ke kiyaye ta a cikin jami'i maza Allah ke cewa Allah zai nisantar da mutum daga munafurci barbar munafurci munafurcin da ke kai mutum can kasan kasan wuta munafurcin da ke kai mutum ya kasance a kasan fir'auna a cikin wuta Allah ya tsare abu ne da sahabinan albarka Allah da shi yake cewa annabi mu annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata sallafa da safunan wuyi wa munafukai fiye da sallan asubahi da sallan isha'i babu sallolin da suka fi nauyi da girma a kan munafukai fiye da sallar asubahi da sallan sallar in jami'ai muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka manzon mai ke cewa wallahi da a ce al'ummata sun san muhimmancin sallar asubahi da sallan isha'i wallahi da za su zo masallaci ko da suna rarrafe ko da rarrafe da ka gargado daga gidanka ka sau don ka samu sallan ishayi da sallan asubahi a cikin jami'in jami'in muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ke cewa laqad hamuntu wallahi ni dai manzon Allah na yi kusa na yi yimma an awar mu'adhdhin fa yuqim na umarci mai kira sallah ya tara sallah wani ya huta ya sallah thumma akhudhu shu'lan min minan nar sannan ni kuma ɗau yula na wuta na ɗau gaushin wuta fa uharriqa ala man la yakun ila salati ba na je na gidajen mutanen da ba sa wuta sallah haka manzo Allah ya fara to kaga manzo Allah yake cewa mafi nauyin sallah da munafikai ita ce sallan isha'i da sallan asuba malamai suka ce haka yana faruwa ne saboda ana yin ne a cikin duhu sallan tana zuwa a cikin duhu lokacin da baka gane mutane sallan asuba tana zuwa a cikin duhu lokacin da baka gana wata yi to da ka munafikai in ba su zo masallaci ba suna ganin ba za a gane su ba wa ku sun manta lalle wa gwamnati mu Allah subhanahu wataala zai tona musu asiri Allah ke cewa lallai munafikai wa idza qamu ila salati qamu idan suka tashi rafi sallah za su tashi suna masu kasala to kaga alama ta jin kasala da ke da rashin kiyaye masalloli alama ta tauna mafurci in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta wudo ta kanta na mutsaya kuma sai mu karasa manzon Allah yake cewa lallai duk mutum da ke kiyaye sallolin nan guda biyu sallan isha'i da sallan asubahi a cikin jami'i to lallai a mai bushara da haske cikakkiyar ranar tashar kyawu mana masu sallan asubahi a cikin jami'i kula da haske cikakke in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisun sahabi dan albarka al-buraida al-aslami Allah jira shi ke cewa manzan Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa bashirin mashahina bin zulami ila al-masajid bin nuri samiya wa qiyama manzan Allah ke ta kai bushara da mutanen da suke tafiya masallatai a cikin duhu da cikakken haske ranar tashi alkiyama ka yi bushara ga mutane da suke tafiya masallatai ɗakunan allah a cikin duhu da cikakken haske ranar tashi alkiyama an ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya sa kan samu su da haka ne saboda sallan isha'i tana zuwa a cikin duhu watakila sai ta haska totila watakila sai ka haska fitila a wancan lokaci haka sallan asma'i tana zuwa a cikin duhu ne gari bai waye ba to da ka maza Allah ke cewa sakamakon masu kiyaye wannan salloli a cikin jam'i. to lallai su ma a musu albishin Allah zai faranta musu yana tashi alƙama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah babu wani haske sai hasken Allah su subhanahu wa ta'ala to da ka maza Allah ke cewa sar cikin haske ranar tashi alƙama ma'ana ta ke ta alama ce ta hankalinsu a wannan rana yana kwance sosai ba sa cikin firgici da damuwa sannan ko don mutum da kance Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayaratar da shi daga firgici ranar tashin kyama lallai tabbas wannan bawan Allah ya tsera kuma bikin riko ya samu wani lafiya ya samu cikin bayan Allah wanda za su tsira a nan gidan duniya da lahira Allah muke riko ya ratar da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ربنا أمنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوجانية وبنبيك برسالته وطلباته اللهم أبائنا وامهاتنا واجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات الأحياء من والأموات اللهم اصلح شباب المسلمين وشابات المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين وشابات المسلمين اللهم امنا في اوطاننا وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين